Tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. A matsayina na mamba a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma wanda ya fito daga nahiyar Afirka, rashin samun halin taimakawa don magance wata matsala ba yana nufin wai mun amince da abin da ke faruwa ba. Amma sai in ce maka lalle mun gaza sauke nauyin da ya rataya a kanmu. Tabbas kun gaza saboda rundunar samar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Ruwanda Muniyar ta kasa tsayar da kisan kiyashin da yawa kana a shekara 1994 a duk faɗin ƙasar. a matsayinsa na mataimakin magatakardar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya yana magana ne kuma bisa dukkan alamu al'amurra sun fi ƙarfinsa ko kuma sun wuce saninsa lura da yadda kashe-kashen suka gudana ba tare da majalisar ta agaza ba hasali ma dakarun ƙasa da ƙasa janyewa suka riƙa yi daga ruwan da ana tsakiyar wannan tashin hankali sannu a hankali ƙungiyar 'yan tawayen fpr ta fara samun nasarar dakatar da waɗannan kashe-kashe musamman a cikin yankunan da ke ƙarƙashin kulawarta. 'Yan tawayen sun shirya mayar da wani gagarumin martani ta hanyar amfani da makamai. Daga yanzu dai ba 'yan kabilar Tutsi ne ke gudu ba, a'a 'yan hutu ne yake neman tsira da rayukansu saboda ƙarfin ƙungiyar ta FPR da ke da cikakken tsari kuma take samun nasarori a farmakin da take kaiwa. lalle ramuwar gayya ba kyau saboda suna nuna ba sani ba sabo a hare-haren da suke kaiwa kan 'yan kabilar hutu. Jean-Marie Michombe na cikin 'yan tawayen FPR da ke barikin CND a birnin Kigali. Yana da kyau a rika tantance yadda lamura suka faru. Ba na zaton cewa wannan ita ce manufar kungiyar FPR, amma ina iya cewa kungiyar alhaki ya wuyanta, saboda ita ce ke ɗauke da makamai a lokacin. Dole ne a bambance matsayi da rawar da 'yan siyasa waɗanda suka goyi bayan kashe-kashen. da waɗanda ba su da hannu a ciki. Wasu daga cikinsu sun jima da barin gwamnati da sauran mukamai na hukuma. Ba abu bane mai wuya a iya tantance kusoshin 'yan siyasa da suka tsara wannan kisan gillar. Wato dai kana nufin cewa kungiyar 'yan tawayen FPR na da wani reshe na siyasa da na mayaka da ake kira APR. Haka ne, kuma ina ganin APR ce ya kamata a wa ayar wannan tambaya, saboda a lokacin Paul Kagame ne ke jagorancin sashen mayaka na APR, domin kuwa a lokacin gabashin Congo na zama babbar barazana ga tsaron Rwanda. Lura da irin ɗimbin mayakan da suka yi sansunoni a can. Amma tun farko, tunanina shine mu mayar da hankali ga yakar waɗannan dakaru da ke zame mana babbar barazana. sai dai abin da muka zata ba shine muka gani a filin daga ba musamman farkon abin da muka gani a harin sansanin kibero sansani da ke kunshe da fararen hula karkashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato hcr amma duk da haka sai da paul game da dakarunsa suka afka a cikinsa an kashe ɗimbin mutane a wannan wuri akwai wani kanar mai suna iningira da yanzu aka ƙara masa girma zuwa janar lokacin aka kafa kotun bincike shi kaɗai ne aka tuhuma da wannan kisa amma har yanzu shi ma ba abin da aka yi masa. Jirar Gaimar tsohon babban alkali ne a Ruwanda wanda kuma aka so nadawa a matsayin ministan shari'a na gwamnatin rikon kwaryar kasar. Tun bayan da kungiyar 'yan tawayen FBR ta karbe iko, babu batun bayyana ta'asar da dakarun ta suka yi a bayanar jama'a a Rwanda. Idan har kuka yi gigin yin muhawara a kan wannan batu, to nan take za a jefa mutum a gidan yari kamar yadda ya faru ga uwar gida Inabire ko watakila ma a kashe mutum. Ina iya cewa wannan kisan irin na rashin imani da aka yi wa 'yan kabilar hutu shine batun da ya kamata a warware a yanzu a sani na da kuma ra'ayi ra'ayina shine babu wani kokwanto kan cewa lallai an aikata laifin tabbas abu ne da aka aikata na kisan gilla da aka yi wa 'yan kabilar hutu a ƙasar ruwanda da kuma congo waɗannan kashe-kashe an yi su ne ba adadi a watan yulin 1994 bayan dogon lokaci ana wannan rikici inda har kungiyar 'yan tawayen fpr ta samu nasarar karbe iko da ƙasar ruwan da baki ɗaya an lissafa sama da mutane miliyan ɗaya da aka kashe yawancinsu 'yan kabilar tosi kimanin mutane miliyan hudu ne suka gudu zuwa ƙasar zayir da a lokacin ke ƙarƙashin jagorancin marishal mubutu wanda matsin lambar ƙasashen yamma ya sa ala dole ya bude iyakar ƙasar da miliyoyin 'yan gudun hijira a wannan lokaci ne kungiyar 'yan tawayen fpr ta ayyana kawo ƙarshen yakin kuma lokacin ne yawancin al'ummar duniya ta samu cikakken labarin bala'in kisan gillar da ya faru a wannan ƙasa. Yayin da ƙungiyar 'yan tawayen FPR ke neman kama waɗanda suka kisa kisan kiyashin a Ruwanda, wasu sun samu mafaka a ƙasar Zayir makociya, yayin da sauran 'yan ƙabilar Hutu da suka tsere sakamakon gusowar 'yan tawayen FPR sun kasance a cikin sansanoni na 'yan gudun hijira a Zayir, inda cutar kwalara ta ɓarke. ranar 8 ga watan Nuwamba 1994 wani kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 955 ya amince da kafa kotun hukunta masu hannu a kisan kiyashin da aka yi a Ruwanda, wato kotun da ake kira da suna TPR. Monsieur Jean Kabanda Jan Kabanda, an same ka da laifin kisa da cin zarafin 'yan kabilar tusi Wannan babban laifi ne na neman shafe wata kabila daga doron ƙasa. Wannan kuma shi ne kisan ƙare dangi. Shin ka amince da aikata wannan laifi ko kuma a'a? Na amince da aikata wannan laifi. Jean Kabanda da ke matsayin Firaminista rikon ƙwarya ya karɓi laifin kisa kisan kiyashin a kan kabilar tutsi don haka kotun hukunta laifukan kisan kiyashin ruwan da ta yanke masa hukunci kusan kashi uku cikin hudu na mambobin gwamnatin riƙon ƙwarya sun shiga hannun sabbin magabata ministoci da dama na tsohuwar gwamnati an same su da hannuwa dumu-dumu cikin wannan aika-aika ta kisan kari dange duk da cewa majalisar ɗinkin duniya ta kafa kotun hukunta masu laifi a ruwanda to amma majalisar ɗinkin duniya ta kasa bayar da bayani game da dalilan da suka sa ta gaza hana faruwar wannan ta'asa a daidai lokacin da take da dimbin dakaru waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. Shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya Janar delair wanda ya ce matsin lamba daga shugabanninsa na sama ne ya sa aka samu kurakurai a cikin ayyukansa. Ya kuma fito fili karara inda ya ziri shugabanninsa da ke birnin New York da cewa. Tun lokacin da na lura ana raba wa fararen hula euh, makamai euh, ba a kan ka'ida ba na so in ɗauki mataki a kai amma ina da shugaba wato janar jared bari dan ƙasar Kanada, wanda nake mika wa duk wani rahoton ayyukan da nake gudanarwa suna ganin cewa da yake fararen hula ne ake baiwa makaman hakan ba zai kasance mai haɗari ba duk da irin kwarewar da nike da ita da kuma daɗewa ta a afirka amma suka yi watsi da rahotannin da na bayar amma a ƙarshe dai rahoton da na aika game da wannan matsala da irin abin da ka iya biyo baya shi ne ya zama gaskiya wannan zargi da aka yi wa magabatan na majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york shugaban da ke kula da aikin wanzar da zaman lafiya bai yarda da shi ba ga dai abin da mista afofi nan ke cewa Romeo dala is a good friend and a very good officer. Tabbas Janar Romeo Dala amini ne a gare ni kuma ƙwararren hafsan soja ne. Lokacin da ya aike da rahotonsa, ya yi bayanin cewar watakila akwai tarko a cikin wannan tsarin na baiwa fararen hula makamai sannan shi baya da halin sanin ainihin abin da ake kitsawa lokaci kaɗan bayan wannan bayani nasa ne aka hallaka dakarun ƙasar belgium goma ƙasashe mambobin majalisar ba shirye suke a lokacin su ƙara aikawa da dakaru zuwa ruwan da ba A fahimta ta, Majalisar Ɗinkin Duniya hawa biyu ce, akwai ƙasashen da ke cikin kwamitin tsaro masu kujerun dindindin a majalisar waɗanda suke naɗa babban muka takarda, tare da bashi dakarun da yake bukata don gudanar da ayyukansa a ƙetare. Akwai kuma majalisar ita kanta inda magatakarda ne ke shata jadawalin ayyukan da za a gudanar. Game da ƙasar da kuwa, akwai matuƙar wahala a canza wa manyan ƙasashe ra'ayi a kan buƙatar da ake da ita. Saboda rikicin ruwan da ya zo ne bayan wanda aka fuskanta a Somalia. bayan kakkaɓo jiragen yakinta, ala dole Amurka ta gaggauta janyewa daga Somaliya kuma sauran ƙasashe suka bi sahunta. Game da ruwan da kuwa, a lokacin da ake ganin komai na tafiya da kyau ne, sai kwatsam ƙasar ta ruguje. Don dan haka babu kasar da ke son aikawa da dakarunta irin wannan yanayi duk da cewa mun nemi kasashe da su wa sojan da ke can. Wannan tashin hankali na Ruwanda wanda ya haddasa mutuwar mutane sama da dubu ɗari takwas ya bakanta rayukan kasashen duniya da dama ciki har da waɗanda ke da hannu cikin rikicin. Shanar Delaire wanda ya jagoranci dakarun majalisar a Ruwanda wato muniyar yana mai cewa wani lokaci nakan yi mafarkin 'yan ƙasar Rwanda da aka kashe na kirana yawanci ana zaton cewa na yin fatalwa ne don shiga ruhin waɗanda ke raye da nufin ci gaba da rayuwa tare da su a nan gaba euh, wannan dai magana ce ta mafarki shin me kake iya tunawa da shi a game da wannan mummunan tashin hankali waɗannan irin hotuna kake gani a cikin kanka idan ka tuna da wannan tashin hankalin. Ah, Abin ɓacin ah. rai ne idan na tuna eh, mace-macen da suka faru. Wannan abu ne da yake yawan zo mini a tunani. Abin da ya fi damuwa babu kamar rashin nasarar da ban yi ba a wannan aiki na samar da zaman lafiya. Ina ganin mutane na mutuwa, wasu kuma na ƙoƙarin kare kansu don kada a kashe su. Amma na gaza kai musu ɗauki, sannan ga wasu dubban mutane da ke gudun hijira. Na ga wata mata a gefen titi yayin da mutane ke wucewa. a nan ta haifi ɗanta mahaifa ba ta faɗo ba amma ta ci gaba da tafiya ga wasu yara ƙanana can a gefe waɗanda shekarunsu suka kama daga biyu zuwa uku an zubar da su ba kowa a tare da su wannan gaskiya babban bala'i ne wannan tashin hankali ne da ke ɗaure man kai har ma na kasa gane wai meye dalili waɗannan hotuna su ne ke dawo min a tunanina a ko da yaushe duk da cewa ni ne shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya da tsaro ban san ta yadda zan bullo wa lamarin ba an kashe mutane kusan dubu ɗari takwas sannan akwai dakarunmu da suka rasa rayukansu a rikicin wasu kuwa sun firgita saboda wannan bala'i kofi anan na cikin waɗanda ake zargi da ƙin yin wani abu don hana afkuwar waɗannan kashe-kashe inda a nasa bangare ya bayyana matsayin majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan yaƙi. This is a question we asked ourselves. Wannan ayar tambaya ce da muke ɗiga wa kanmu. sai dai akwai wani bincike da tsohon firaministan sweden carlson ya saka a yi kuma ya bayyana sakamakonsa ya gano cewa rashin niyya ce kawai daga manyan kasashen duniya ya sa aka samu gazawa ko kasa kara al'umma a game da tambayar ka kuwa dole ne a dubi gaba sannan a sanya kowane lamari a muhallinsa ta hanyar kwatanta shi da irin abin da ya faru a ƙasar somaliya ina jin cewa wanda ta fuskanci matsala ce iri ɗaya da abin da ya faru a Somaliya. Mun janye ilahirin dakarunmu ne daga Somaliya bayan kisan sojojin Amurka. Wannan ita ce matsalar, kuma abin damuwa ne ga Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatocin ƙasashen da tashin hankali ke faruwa. Wannan na ƙara tabbatar wa duniya cewa aikin wazar da zaman lafiya abu ne mai haɗari domin ko ƙasashen da ke taimakawa da sojoji ba sa zaton cewa za a kashe musu dakaru a fagen daga. Kisan sojan Amurka su sha bakwai a Somalia ya kasance babban abin takaici a gare mu. Wannan shi ne ya kai ga kawo ƙarshen taimakawa Somalia tare da janye dubban dakaru daga can. 'Yan makonni da suka gabata mun samu labarin cewa an kashe wasu jami'an sojan Amurka sama da dubu biyu a ƙasar Afghanistan. Wasu dubu dubu biyar sun jikkata amma wannan bai sa amurka ta janye daga kasar ba a wani lokacin idan ƙasa na da wasu maradu da take karewa a wuri to ko me ke faruwa ba za ta janye daga wurin duk da irin asarar rayukan da take samu amma idan aiki ne na majalisar ɗinkin duniya za ka ga cewar akwai hazo a ciki Da zarar wasu dakarun ƙasashe sun mutu, sai kowace ƙasa ta fara ƙoƙarin janye sojojinta ba tare da an bamu lokaci na nuna wa al'umma cewa aikin samar da zaman lafiya na da nashi haɗarin ba. Ina jin cewa wannan babbar matsala ce da ta shafi ƙasashe mambobi da kuma ofishin magatakardan majalisar ko me ke faruwa dai mun janye ne daga somaliya saboda kisan dakarunmu mafi yawan kasashen da suka janye sojojinsu daga somaliya a lokacin ba su shirya sake tura dakarunsu wani sabon fagen daga na daban ba kuma a lokacin sakatariyar majalisar ba ta amfani sosai da kafafen yada labarai Butrus Gali shi kaɗai ne ke da hurumin magana da kafafen yada labarai a lokacin. wataƙila da mun yi amfani da kafafen yada labarai a lokacin, da mun kwatantawa duniya halin da ake ciki, da yadda lamarin kisan ƙare dangi yawa kana a ƙasar Rwanda, da mun yi amfani har da 'yan fararen hula. Lura da abin da ya faru a Somaliya, ba na tsammanin cewar kasashe na shirin sake bayar da dakaru zuwa Ruwanda. Babu wanda ya zaton cewar kisan ƙare dangin Ruwanda na faruwa ne a faɗin ƙasar baki ɗaya. Bayan wannan kisan kiyashi a ruwanda Majalisar Ɗinkin Duniya ce kowa ke zargi. Butrus Butrus Gali da ke neman wa'adin shugabanci karo na biyu ya fara ɗari-ɗari da kofi a nan. wanda rayuwarsa ta aiki kacokan ya yi ta ne a majalisar kuma yake samun yabo sosai daga yawancin jami'an diflomasiyya da ma kasashen yamma yana ganin sa a matsayin babban cikas ga yunkurinsa na sake samun wani wa'adi a lokacin dai butrus gali da amurka san basa sa dasawa a watan nuwamba 1995 bayan yarjejeniyar dayton da ta kawo ƙarshen yakin bosnia herzegovina an naɗa kofi a nan a matsayin wakilin magatakardar majalisar ɗinkin duniya a yugoslavia aikinsa shine sa ido wajen mayar da aikin rundunar majalisar ɗinkin duniya zuwa ta ƙasa da ƙasa da ake da suna ifor e ƙarƙashin ƙungiyar tsaro ta nato wannan naɗi ne da wasu ke ganin cewa tamkar dai an cilla kofi a nan nesa da nufin hana shi shiga takarar neman kujerar magatakardar majalisar ɗinkin duniya Amadi Uld Abdallah tsohon jami'in diflomasiyya kuma tsohon ministan harkokin wajen Mauritania. Amini ne na dogon lokaci ga Kofi Annan. Butros Gali est venu Butros Gali ya zo majalisar ɗinkin duniya a cikin wani yanayi na rashin ƙwarewa a fannin aikin ƙasa da ƙasa lalle ya riƙe mukamin ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar masar mai kula da nahiyar afirka kuma ya kasance jami'in diplomasiya cikakken ɗan boko kuma marubuci amma a gaskiya baya da kwarewa a game da wasu batutuwa da suka shafi majalisar ɗinkin duniya a lokacin da aka naɗa shi kan mukamin magatakardar majalisar ɗinkin duniya lura da matsayinsa dole ka zaci cewa ya kware a aikin da farko ya dogara ne da amurka saboda a zahiri baya da kazar-kazar wajen aiki inda ya ɗauki wani jami'i a matsayin mai taimaka masa daga ma'aikatar harkokin wajen amurka ba wai ina sukarsa ba ne a'a amma a tunaninsa da yadda yake da matsalar aiki ga masu shekaru irin nasa yana ɗaukar dukkan abokan aiki a matsayin masu taya shi ne kawai waɗanda kuma za a iya baiwa umarni des gens qui doivent travailler sur ordre. Wato yana ɗaukar kansa a matsayin mai gida da sauran masu yi masa hidima. Oui, c'est ce qu'il voyait et c'est ce qu'il comprenait. Kwarai haka ne, musamman mu da ke ƙasa irin Amurka, wadda komai a faifai ake kasa shi, babu wani rufa-rufa ko nuna girma. Ga misali, ba za ka ce sakatariyarka ba, sai dai ka ce mai taya ka aiki abokin aiki ba a kira ko kallon sa a matsayin na ƙasa da kai akwai matsala ta al'adar aikin hukuma tsakanin wuraren biyu shi kofi anan ya yi sauyi sosai a majalisar a lokacin saboda ya daɗe yana kula da dukkan ma'aikata mutum ne wayayye wanda baya da matsala da kusan ɗaukacin jami'an diplomasiya saboda akwai hulɗa mai kyau a tsakaninsa da su tun farkon wa'adin butros gali mutane suka fara yayata cewa kofi a nan ya fi cancanta a wannan matsayi wannan ne ya sa Butros Gali ke kokarin tura shi aiki a wajen birnin New York. Amma ko shakka babu ya yi nasarar tura shi zuwa wani wuri nesa da birnin New York. Kwarai da gaske ya tura shi a tsohuwar tarihin Yugoslavia. Ina tuni a lokacin ni ina kasar Burundi, lokacin da na yada zango a New York, Kofi Annan ya sanar da ni cewa ai ya samu wani ci gaba saboda na dade a New York. Don haka yanzu na samu sa'ar zuwa fagen aiki. Ya ce mani bayan zuwansa kowane wata yana ganawar aiki da ministocin tsaro da na harkokin wajen turai. Haka zalika da hafsan sojojin turai da ministoci daban-daban ya ce wannan ya ƙara bashi samun ilimi da ƙulla sabbin hulɗoɗi a cewarsa a lokacin banda labarin cewa zai yi takarar neman mukamin kujerar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya daga bisani ne na gano cewa ashe shi ma kofi nan ya daɗe yana shirya neman wannan kujera kuma allah ne ya buɗe masa hanyar kaiwa ga wannan matsayi Felava. Ɗan asalin ƙasar Ghana wanda mutum ne shiru-shiru a yanzu yana jin cewa lokacin fa ya kusa duk da cewa an nisanta shi da birnin New York. Yaya zai iya karawa da Butrus Gali wanda ke matsayin ɗan takarar da ke samun goyon bayan Faransa da kuma mafi yawan ƙasashen nahiyar Afirka? Sai ku tarbe mu a cikin shirin mu na gaba da ke bayani a game da tarihin rayuwar Kofi a nan A madadin Delphine Michaud da kuma Olivier Raoul. sai alan foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya